Jama'a Assalamu alaikum ciki ikon Allah mun sake haɗuwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A har kullum tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin masu sauraro kamar yadda suka aiko mana. Michael Kudisin ke muku mara balali. yau ma cikin ikon Allah za mu cika muku alkawuran da muka ɗauka muku a shirinmu na makon da ya wuce musamman ma ci gaban tarihin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano watan CP Muhammad Wakili wanda ake wa inkiya da Singam. To sai ku biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai wakana. A makon da ya wuce mun so mu amsa tambayar da Alhaji Umar fareba da Salalon Lafiya da Adam A. Adam Gashuwa da mutawakil Gambo Doko ɗalibi a kwalejin Gumel sun nemi a musu bayani akan hambararren shugaban ƙasar Sudan watan Umar Hassan Al-Bashir. saboda haka na tuntuɓi abokin aiki abdulkarim ibrahim shikal inda ya fara koro bayani yana dab da yin bayanin yadda hambararren shugaban sudan ɗin ya sauka daga kan karagar mulki muka dakile to za mu ɗaura a nan bismillah abdulkarim ɗaya daga cikin shagoran 'yan adawa musamman waɗanda suke hamayya da shi sadiq almahadi din nan mm. masu wannan gwagwarmai ba su daina ba da yar yaran su akwai kuma 'yan boko waɗanda suke cikin gida da waje akwai waɗanda ya kama ya ɗauri akwai waɗanda kuma suna raye a cikin ƙasa wasu kuma a ƙasashen ƙetare an tilasta musu kasancewa 'yan gudun hijira na siyasa sannan kuma ga hanyoyin sadarwa fiye da da na zamani waɗanda suka taimaka za a iya yakarsa ta kowane bangare in ya kange can ba zai iya kange can ba sannan ga tsadar rayuwa ga takunkumai na tsawon shekaru a kan kasar wadda mm. ƙasar da aka sanya wa takunkumai za ka tarar cewa tattalin arzikin ta taɓarɓare mm. kenan jama'a na cikin rauni suna cikin halin kunci a sauwaƙi za su iya yin bore su bijire wa gwamnati ina jin cewa waɗannan abubuwan da suka taimaka suka samar da sauƙi ga adawa da ake da shi ta tsawon lokaci ga adawa ta zamani ga hanyoyin sadarwa ga talauci ga kunci suka taru abin su kai masa ca idan za a iya yi da a kashe mutane ko kuma a kama a ɗauri a kulle ba za su sake yin magana ba to a yau wannan zamanin ko an kama an kulle ba wai a sudan kawai ba ko a wace ƙasa za a iya samu waɗanda za su fito su nuna cewa ba su yarda har abin ya nasara amma abin da ya ƙara taimakawa kusan an ɗan samu rubuwar kawuna mhm. saboda kaga lokacin da ai ya fito yana zanga-zangar ya fito yana nuna cewa ba sani ba sabo yana amfani da ƙarfi eh. aka waye gari sai ya ce to shikenan ya masa dokar ta ɓaci ba ta yi eh. aiki ba aka tsara yin taron babban jam'iyyarsa da ke kan karagarar mulki wanda ya kamata a ce ta sake sanar da shi a matsayin zai sake tsayawa takara karo na gaba wanda har ba mm. iyaka kenan eh, amma sakamakon wannan boran aladu da ce an jingine wannan taron jam'iyyar tana a sanar da shi hankula sun kyakkwantawa kwantawa duk da haka mm. ya ɗauki matakai daban-daban kare da karar kaga cewa masu zanga-zangar tun suna gefen unguwannin ƙauyen gari na kuma gefen garin khartoum har ta kai zanga-zangar ta kai tsakiyar gari kare da karar ma jama'ar suka mamaye barikin soji ko kuma headquarters soji ta kasar wanda <laughs> kaga zanci aski ya zo gaban goshi kenan baya da za'i ai magana ta lalace eh gaskiya eh, wato ana haka ne bayan an yi haka ana ah. ganin shi kenan sai kuma ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ita ma ta zo ta ta batu eh shi wannan tsohon zance ne kusan tun shekara ta 2009 na tsammanin watan maris ne ma an ban manta ba na 2009 aka wato bayan bincike na tsohon shigar da kara na kotun duniya wato Morino Ocampo kana tunar da mm. sunan watakila eh, shi ne aiwatar da wannan bincike ya bayyana cewa Umar Hassan ElBashir ya kafa ƙungiyoyi na 'yan kabilarsa Janjawid da makamantansu sun ci zarafin jama'a sun kashe mutane kuma da dama a yankin Darfur inda ake da kungiyoyin 'yan tawaye. To mm. aka yi amfani da wannan binciken aka tabbatar da shi aka bayyana cewa wanda aikata irin wannan aika na ta cin zarafin bil adam ko laifukan yaƙi mm. to kamata ya kai shi kotun duniya saboda mm. haka a matsayinsa shugaba wanda ke kan kargar mulki aka fitar da sammacin cewa duk inda aka gan shi to ya zama wajibi a cafke shi a miƙa shi a wannan kotun karagar mulkin eh to ya to ya aka yi ya tsallake waɗannan shingayen wato shingayen zai kasance ka san a ce an kama shugaban kasa mai wanda ke kan karagar mulki an danke shi a miƙa shi a wata kasa abu ne mai wuya mm. na biyu yana da jami'an tsaron sa a cikin gida sai in su za su kama su bayar da shi na biyu kuma idan har ya yi balaguro ya bar kasar dole sai ya yi zaɓi ya yi tunani ya yi nazari kafin ya bar sudan ya je wata kasa a ziyara ba zai je inda ba da shi ba sai dole ya tabbatar da cewa yana da kariya a wannan kasa ba wata fargaba misali in kana tuni shekaru biyu da suka gabata zuwa shekaru uku mhm. ai ya ce afirka ta kudu abin ya mhm. zama cece ce. aka bayyana cewa afirka ta kudu ya kamata ta kama shi ta bada mhm. amma ta ki bada shi aka yi mata ca amma ya san inda zai je ai irin su afirka ta kudu saboda kasashe ne yan gwagwarmaya da mutanen da suka tsinci kansu a cikin hali na gwamnatin wariyar jinsi tsawon shekaru ba su samu irin taimakon da suke bukata ba amma lokacin suke samun goyon bayan kasashen irin su Sudan a waye gari a ce su za su kama shugaban kasa na Afirka su mhm. mika wata kotun duniya abin zai kasance mai wuya mhm. sannan kare da karo hatta manyan kasashen duniya aminansa mhm. waɗanda wato manyan kasashen duniya da ke shata siyasar duniya irin su amerika kaga bata cikin wannan kotu eh. kuma akwai waɗanda ke ganin cewa el bashir lalle yana da takun saka da amurka amma shin kawar da umar albashir daga karagar mulki shine mafi iya alaka kasashen yammacin duniya kan kare manufofinsu a yankin nahiyar afirka hmm. ko kuma barin shi kan karagar mulki bari in baka misali sudan ta iyaka da libya ta iyaka da masar ta iyaka da chadi hmm. ta iyaka da jamhuriyar afirka tsakiya ta iyaka da sudan ta kudu da sauran kasashe kaga duk waɗannan kasashe ba mai cikakken zaman lafiya a cikinsu shin kawar da shi a wannan yanayin a matsayin sudan mai zaman lafiya mai shugaban kasa mai cikakken iko mai ƙarfin iko a wargaza wannan tsarin a mm. ɗora wanda babu tabbas mm. shi ya fi muhimmanci ko kuma barin el bashir ya ci gaba da zubar da shi a ƙasar shi ina jin cewa ya samu goyon baya a fakaice na manyan ƙasashen duniya suke ganin cewa gara a bar shi kuma abin da ke kara tabbatar da haka tabbas amurka ta sanya wa gwamnatin el bashir takunkumai tun farkon zuwan shigan kargan mulki take sanyawa har ma ka san ya taba sauke a osama bin laden eh, ya zauna a birnin khartoum tsawon shekaru 1999 kafin 96 kafin amurka ta yi barin wuta kan wata masana'anta da aka bayyana cewa mallakin shi Usama bin Laden ne kafin daga bayan su kore shi ya bar kasar ya koma Afghanistan. To yanzu a halin da ake ciki daga ƙarshe eh. an garkame Albashir a gidan yarin da ya gina da kansa ya kuma saka ainihin abokan hamayya. Eh. To kada garin menene zai kasance makomarsa? to makomarsa kaga kamar su sojin da suka karbi kargan mulki duk wanda yake da a yau sudan cikin aikin soji za a iya cewa ko ta hallin kaka ya taɓa yin aiki da umar hassan bashir mm. idan aka yi dalla dalla kuma hausa suka ce na kurya ma zai iya shan duka <laughs> kenan a ce wai a ci mutunci zako a mika shi a kotun duniya ko wani makamancinsa abu ne mai wuya mm. su da kansu da suka ji matsin lamba da aka fara daga muryar cewa ya kamata a bada shi ga kotun duniya ko kuma a hukuntar da shi su da kansu sojojin cewa suke a wannan ba aikinsa bane su sun zo ne su kawo gyara a samar da gwamnatin demokaradiyya idan ta zo wannan gwamnatin demokuraɗiyya ita ke da hurumin ɗaukar matakin ko miƙa shi a kotun duniya ko kuma a hukuntar da shi mhm. kenan ni ma bana zaton cewa waɗannan sojojin da ke kargar mulki a yau za su iya yin wani abu da umar el-bashir musamman hukuntar da shi shi ne watakila a jira gwamnatin demokuraɗiyya saboda mafi yawan ƙasashe da aka samu wannan matsala za ga cewa wanda ya kwaci mulki zai yi tinkawon cewa ya haka ɗin ne saboda ya samar da tsari da kwanciyar hankali da kuma tsarin demokuraɗiyya daga nan wanda ya gaje shi na demokuraɗiyya zaɓaɓɓe daga al'umma shi ke da hurumin ɗaukar matakin da ke ganin cewa fi dacewa To mun gode kwarai da gaske. gode ni ma. godiya. To jinjina a gare ka Abdulkarim da wannan kokari da kai mana da fatan masu tambaya sun gamsu. Yanzu za mu je ga tambayar da Usman Manika mai ruwa road funtuwa a jihar Katsina ya aiko mana inda yake nema a tambaya mai masana dokar ƙasa da ƙasa ko wata ƙasa za ta iya zata da hukuncin kisa akan wani ɗan ƙasar da ba nata ba idan ya laifi ko ko ƙasarsa za a dawo da shi a masa hukunci a dokar ƙasa da ƙasa to ya nemi amsar wannan tambaya ko mu mika ta ga wakilin mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje inda ya tuntubi barista Muhammad Mahmud Bedoki masanin harkokin shari'a kuma shugaban kungiyar lauyoyin jihar Bauchi ga kuma yadda tattaunawar su ta kaya. Uh, to halin gaskiya duk wani bako da zai je wata ƙasa sai ya zamanto a rubuce walau an fayyace walau a kinayance ma'ana abinda bature ke gira either expressly or inflightly, cewa zai yi biyayya wa dokokin ƙasan da ya je sannan idan ya yi rashin sa'a yawa shi ne tambaya ita ce tambaya ta biyu kenan <laughs> eh. idan yayin da yake zama a cikin ƙasa sai ya aikata wani laifin da ya kai ga masa hukunci shin kasar da yake zaune a ciki tana da hurumi masa hukunci ƙasan tana da hurumi masa hukunci domin a ƙasan ya zo aikata laifin kuma duk lokacin da ka shigo ƙasa to dokokin ƙasan ya shafe ka ba da ka zo misali eh, kana najeriya ka tafi nijar ka je ka kashe musu mutum a can a ce a'a yanzu tun da kai ba dan nijar ba ne eh, laifin hukuncin kisa bai kama ka a can ba in suna wai hukuncin kisa hukuncin wancan ƙasa da ka je ka aikata laifi a wurin hukuncin nan ta shafe ka ita za ta yi aiki a kanka in ba mu manta ba kwanakin baya akwai abin da ya faru a ƙasan hadaddiyar daular larabawa wanda wani ɗan ƙasan birtaniya aka kama shi da ah, tabar wiwi wanda ya kai nauyin gram ashirin wanda su a ƙasan hadaddiyar daular larabawa wato united arab emirates in aka kama ka da wani kayan maye da ya kai wannan hukuncin kisa ne a kanka wanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka yanke masa hukuncin kisa so yawanci abubuwan da yake faruwa a wasu lokuta karramawa ce idan ka zo ka aikata laifi a ƙasa ɗin sai ƙasar saboda ɗayan biyu ko tana jin tsoron ƙasan da kai ka fito kar a kai shi kai zamanto muku wani rigima na musamman ko kuma tana mutunta wancan kasan za ta iya tattara ka bayan an yi bincike an same ka da laifi an yanke maka hukunci ta sa a ɗauke ka a kai ka ka. domin su ɗabbaka wannan hukuncin da su suka yanke ma ɗin hakan bai ba wani abu bane face karramawa da girmamawa da wasu ƙasashe suke da shi akan wasu ƙasashe amma dai ita wannan ƙasar da ka aikata laifin a ciki tana da hurumin ta zata maka da hukunci tana da hurumi domin a ƙasar ka aikata laifi din amma akwai ƙasashen da wani lokaci idan an aikata laifi dan ƙasar su ya aikata laifi sukan buƙaci a izo masa a izo musu ƙeyasa a dawo da shi zuwa ƙasar su wannan harka ce ta diplomasiya hidima ce ta yarjejeniya da neman alfarma akan yana faruwa shi yasa na gaya maka cewa ai ko da ma an same shi da laifi din a harka ta diplomasiya in aka shiga akan kai gaban da za a same shi da laifin da komai da komai sai a ɗauke shi kuma a mai da shi kasansa a ce to gashi ya zo kasanmu ya aikata kaza ya aikata kaza an gama bincike an same shi da laifi ya tabbata don haka mun kawo muku shi don ku zartas masa da hukunci ko kuma ya rage gare ku ko ku zartas masa da hukuncin ko kuma ku bar shi ya tafi To tsari na shari'ar ƙasa da ƙasa shin dan wata ƙasa zai iya neman kariya ma'ana zai iya neman lauya daga ƙasarsa ya taho ya yi tattaki daga ƙasarsa ya zo ƙasar da ya yi laifi ya je ya tsaya masa misali dan najeriya ya aikata laifi a Nijar, sai ya bugo waya ya turo ya nemi lauyarsa daga najeriya ya je to ya dogara ne ga yanayin yadda tsarin ƙasa ɗin yake yanzu ka kamar najeriya duk wanda ya yi karatun aikin lauya a najeriya har aka kira shi a matsayin lauya da zai iya halartar shari'u a kotunan najeriya har ma da kotun koli to ya cancanta ya tsaya ma koma wane ne a najeriya sannan kuma akwai waɗanda za a yi roƙo na musamman cewa ana neman a basu wannan dama su shigo ƙasar najeriya domin su yi wani aiki irin aikin lauya a najeriya alhalin su lauyoyi ne a kasashen su amma ba a najeriya ba so su ma waɗannan in aka karbi roƙonsu za a iya ba su lasisi na cewa su zo su yi aikin lauya a najeriya amma domin wata manufa ma'ana don wata aiki ta musamman in suka yi suna yi sun kare wannan ba zai yi don ana cikin suna cikin wannan misali sun zo ne harkan rikicin eh, harkan mai tsakanin kasar najeriya da kasan da kamfanin eh, total ko chevron haka sun zo najeriya don a yi wannan sai gashi kuma an yi zaɓe to ba zai yi kuma an ba su lasisi su zo wannan maganan matsalan rikicin harkan kamfanin mai sannan kuma su je suna tsayawa ma wani dan takarar gwamna ko dan takarar shugaban kasa a kotunan zaɓe ba. To bari sa muna godiya matuka. Na gode. 嗯。 mun gode kwarai da gaske Abdulsalam Shatar Nijar da wannan waka duniya labari. Kada a shafa ana sauraron shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Yanzu za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muke da kwamishinan 'yan sandan jihar Kano watan CP Muhammad Wakili inda yake mana bayani akan rayuwarsa da kuma abin da yasa yake abin da yake yi. Ya tattauna ne da wakilin mun jihar Kano watan Abubakar Isa dandago ga tattaunawarsu. Wai suka ce suna son su san a rayuwarka ta aikin ɗan sanda me fi baka tausayi ne tun daga shi kana ƙoƙarin kammala aikin ka me fi baka tausayi idan ka tuna shi. To duk mutumin da aka cuta duk mutumin da aka cuta yana ban tausayi kuma ina bakin ciki babban abun da yake damuna. Kiri-kiri a danne hakkin mutum ko a cuci mutum ko a zalunci mutum wallahi ba abun da ke tare hankali kamar wannan. to me zaka iya tuna kuma wanda hari duk sanda ka tuna shi ko bayan ka bar aikin zaka ji daɗi eh to kullum in na tuna cewa na share hawayen wani ko wata musamman wanda bayan da zai samu hakkin nan in ba dan na sa baki ba sai in ji daɗi ranar zan kwana murna zan kwana annashuwa ina yi wa Allah godiya sai in ji in ji daɗi abin da yake sani bakin ciki a cuci wani abun da yake sani jin daɗi in samu hakkin wani to gashi kwanaki suka rage kai ban kwana da aikin ɗan sanda ka cuka idan ka tuna kwanakin aikin ɗan sandan ka suna ƙarewa kuma watakila akwai abubuwan da kake ganin har yanzu baka kai ga idawa ba ya kake ji babu eh, himma kawai nake ƙarawa daman ai na san akwai ranar da zan bari kuma ba don na ƙare ba daman aka ce ai shi aiki baka kare shi za ka yi naka ka tafi wani ya zai dora daga inda ka bari haka duniya take ai shekaru da yawa dubu da wani abu ko dubbai ma wata watakila haka abun yake ba za ka ce kai ka gama komai ba ina ba zai yi ba amma dai abun da yake da muhimmanci shine lokacin da ka samu dama to ka yi amfani da daman nan sosai bil haƙi da gaskiya kana ji ka cimma burinka a aikin dan sanda ai na faɗa maka burina burina ifi da hakkin wani shine burina burina inda aka cuci wani in fitar masu da hakki shine burina kuma wannan eh, mun shayi ko ɗazuma mun yi kullum muna yi kuma ai in ba a bar cuta ba ba za a bar kuma eh, fidda wa mutane hakki ba akwai zarge-zarge da ake wa 'yan sanda a najeriya na take haƙƙin ɗan adam na goyon bayan wasu domin take haƙƙin wasu na goyon bayan karya akan gaskiya kai gashi kuma irin yaban da kake samu kai kuma na wato kwato hakkin al'umma shin akwai waɗanda ka gina a baya kenan da ake tunanin za su iya gadar wannan hali naka muna fata gini wato kullum in muka yi in muka yi wani aiki musamman gagarumi ko kuma muka warware wata matsala don ni in zan yi ko shari'a zan ce ko bincike hmm. ba na yi ni kaɗai duk wanda yake da hannu a ciki zan kira komi mukaminsa ko, constable ne duka za mu taru mu zauna in yi fulla-fulla dalla-dalla ka gane ko da kesin to yawanci za su ce ranka ya mun karu allah samu yi irin naka to kaga akwai wanda suke cewa ranka ya Allah samu yi irin naka to kaga akwai niyya to tun da ka zo wannan layin akwai wani kes da ka taba kashewa wanda ya kiki kaka misali ya ci ya cinyewa kuma kai cikin kankanin lokaci ya kashe shi waye da yawa da yawa ko ɗazun nan ma da ka zo awon ka nawa kana zaune ai baka gani daga zuwan ka ai ka ce ganin kwamishina ba wasa bane ƙarya ne ai kai ka gani <laughs> eh mutum yana eh gwamnati eh yawa kai hawa eh. kuma zane furta kan mutane masu mugunta na sani da masu farauta a gare ka Umar M Sharif da wannan waka ta gwaska. Muna fatan mai sauraro ya nishadantu da wannan waka. Kuma nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International. Kuma muna fatan za a tara a mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Inda nan ne za mu kawo muka ƙarashin tarihin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano watan CP Muhammadu Wakili. a madadin kowa da kowa a sashen hausa na radio france international musamman ma injiniya ibrahim tukurkefi da ya daidaita sautin shirin naku michael kudisin ke cewa mu huta lafiya